To, ni sunana Dr. Dani Mamman, eh, chairman na eh, malaman jami'a, kungiyar malaman jami'a reshen Maiduguri, wato Maiduguri branch ASU kenan. To, na ɗaya ina ma wa'inda suka rasa iyaye eh, da iyaye da abokan zama da dai abunan na wa'inda suka rasa rayukansu jaje. Abun da ya faru nan ba su kaɗai za su ji da wannan noyin wannan abun da ya faru ba gabaki mu ne ya shafe mu to mu a yanzu ba abun da muke kuma alfahari illa mu ga wa'inda har yanzu ba a san yaya suke ba yaya al'amarin da suke ciki ba to Allah ya bayanar da su lafiya mu wannan shine addu'ar mu tukuna wayanda suka jinkarta Allah ya ji kansu wayanda kuma suka rasa mutanen su sai dai mu ba su hakuri mu addu'ar mu shine wayanda har yanzu ba mu san yaya wani irin hali suke ciki ba to Allah ya bayanar da su lafiya cikin koshin hankali to kamar mambobin ku nawa ne kuka rasa ku kuma abin wannan abin ya shafa to na daya wayanda dai so a cikin biyar da dai aka kawo ga wakin jiya biyu shine zamu ce membobi na malamin kungiyar jami'a biyu kuma wayanda muke cewa technologist ɗaya shine direban su wanda muke gama eh, jana'izansu yanzu mm. so guda biyar to akwai kuma guda hudu wanda dai ba a san wani irin hali suke ciki ba su kamar guda hudu membobinku ne ko kuma ma'aikatan jami'a membobinmu ne daga geology department kamar shi eh, Malam Yusuf Ibrahim da shi ajikolo duk wannan ba mu san wani irin hali suke ciki ba to a takaice dai akwai guda hudu da dai har yanzu za mu ce ba mu san wani irin hali ake cike ba ma guda biyar din kam don kamar jiya din muna tsammanin cewa da ce sojoji suka ce an kwato su suna za a zo a kawo su din mu tsammanin mu za a zo da su dare to kaga kuma sun yi amfani da kalman da rescue a turanci shi in ka ce kayan rescue mutum to kayi nasaran ceto shi ne da rai amma in kuma ba haka ba da sai su yi amfani da kalman da ake cewa da dead bodies were found to kaga wannan in ka ce gawakin an samu kaga wannan ba da rai kake tsammanin mutumin ka ba hmm. amma ka ce ka ceto mutum to kuma ka zo ka kawo gawakinsa to akwai abun faɗa wato cikin ma'aikatan wannan jami'a guda tara da suke eh, wannan abin ya shafa guda biyar din gaba ɗaya gawon su aka ba mai rai a ciki babu mai rai a ciki sannan hudun har yanzu ba a san makomar su ba har yanzu hudun ba a san makomar su ba a yadda dai yadda har muke magana da kai a yi nazari a kai eh. mun gode kwarai da gaske dr dani mamman kenan shugaban kungiyar malaman jami'a na rashin jihar ah, birnin maiduguri kenan ranka dai mun gode kwarai